Barkanku da zuwa tashar marubuciya Azizat Hamza, inda muke karanto muku daɗaɗɗen labaran da marubuciyar ta rubuta. Kada ku manta ku mana subscribe. Na gode, General Nasir Zaki, kashi na talatin da biyar. Malamar economics ne a class ɗinsu lokacin da aka buga break. Kafin ta ce su fita, wani soja ya shigo ya nemi excuse. Malamar ta fita suka yi magana. Kafin Mrs. Hadiza ta juyo ta ce, Kyauta Yahaya, come out please. Gaba ɗaya ajin aka juya ana kallon kyauta. Ita ma ta fara zazzare idanu don bata ga sanda sojan yayi wa Mrs. Hadiza magana ba. A hankali ta fara takowa daga seat ɗinta ta fito gaban class ɗin. Sai a lokacin ta ga sajin wakili, sai kuma wani saurayi sanye da rigar da aka rubuta babanmu Bikiri a jiki ya shigo ɗauke da katon kek da balunsa hannunsa. Sai da ya iso gaban kyauta sannan ya ce Happy birthday Miss Kyauta from mu Bikiri We wish you many many more years ahead. Ya ajiye kek ɗin akan desk ɗin da ke kusa da kyauta da ta buɗe baki ta kasa rufewa. 'Yan ajinsu suka fara ihu suna mata waƙar Happy birthday to you. Wasu da suka zo da wayarsu kuma suka fara ɗaukan ta bidiyo. Sajin wakili ya so gaban kyauta ɗauke da wani gift box a hannunsa. Ya fara miƙa mata wata takarda kamar ma memo na wani aure. Ta karɓi takardar ta buɗe. Ke ma ki guggutsa musu kek iya wanda zai shiga hancinsu. General N. Kes. Murmushi ne ya cika mata fuska. Ta karbi gift box a hannun sajin wakili tana masa godiya. Ya ce ba komai, aikin oga yake, ya wuce ya tafi. Mrs. Hadiza ce ta dafa kafaɗar kyauta ta ce mata happy birthday kyauta. Kyauta ta ce thank you ma. Ai Mrs. Hadiza na fita daga ajin aka saka ihu aka yo kan kyauta ana tambayar ta ko wannan uncle ɗinta sojan nan ne ya aiko mata. Wasu na faɗin me yasa bata faɗa musu cewa yau ne birthday ɗinta ba. wasu kuma na faɗin ayi ayi a raba kek, wasu na faɗin a fara yin hotuna. Kyautu ta dawo kamar wata celebrity a class ɗin su bakinta har kunne. Kek ɗin babba ne sosai. Aisha seatmate ɗinta ce ta ɗaura gamar raba kek ɗin bayan kyautu ta yanka da aka gama mata wakar Happy Birthday. Cewa Aisha ta ta ajiye mata wanda za ta kai wa a gida. Har aka gama break 'yan ajinsu ba su bar maganar birthday cake ɗin kyauta ba. Da kuma yadda suke ta ta mata cewa gaskiya uncle ɗinta na son ta sosai. Sun yi sun yi ta buɗe gift box ɗin da aka kawo mata su ga menene a ciki amma ta ki wai sai a gida za ta buɗe. Gaba ɗaya sauran period ɗin da aka yi ranar kawai dai tana zaune a ajin ne amma hankalinta ya yi gida. So take ta je gida ta shiga ɗakinta ta buga tsalle ta fara rawa ta yi irin rawan ƙauyensu saboda yadda zuciyarta yake mamaye da farin ciki. Janaral ya faranta mata rai, Janaral ya sa ta hawayen farin ciki. Lokacin da aka tashi da wuri direba ya zo ɗaukanta, tana ta Allah Allah janaral ya zo da kansa ya ɗauke ta amma sai ta ga a kawo direba ne ya zo ta shiga motar Aisha ta mika mata sauran kek ɗin da aka rage wanda ta ajiye wa janaral da suka lil suna isa gida kuwa ta samu yaran na falon ƙasa ko inifom ba su cire ba suna ganinta da kek suka fara tsalle wai ta ba su. ta shiga kicin ta ɗauko wuka da plate ta yanka musu sauran kuma ta saka a firij. ta ba su kek ɗin ta wuce ɗakinta 'yar son jin kwakwaf ta tambaye ta ko birthday ɗinta ne kyauta ta ce mata eh. Zumuɗin ganin menene a cikin gift box ya hana ta yin rawan da ta ce za ta yi. Ta zauna a ƙasa ko uniform bata cire ba, ta kunce ribbon ɗin da aka rufe box ɗin ta buɗe shi. Ƙaramin box set ne na designer perfumes ta gani daga kamfanin St. Mania by Sana. shine a sama, ta buɗe ta ga an jera different flavors guda uku. Ta karanta sunayensu, Hypnotic Poison, Jado, da kuma addictive ambergris ta shinshina su duka sun birge ta. Ta buɗe ɗaya box ɗin kuma gold plated sarƙa ne da ɗan kunne sai ɗaukan ido suke. Sai kuma box na uku tarkacen chocolate ne a ciki. Twix ne, Snickers ne, Dune ne, kusan five chocolate brands. Abu na ƙarshe a cikin gift box ɗin shine diary. Uncle you are the best. Thank you, thank you, thank you. Ta aje yarin, ta buɗe Snickers chocolate guda ɗaya ta sa a bakinta. ta miƙe ta fara girgiza jiki irin rawar margi da ta taso ta ga ana yi a lokacin biki. She's so happy, so happy. Tunda babanta ya rasu, yau ne na farko da za ta yi birthday cikin farin ciki. Hajiya Munira ta fito daga motarta sai sannu sojojin da ke gadi suke mata. Ta ɗaga hannu tana wani huhu da hanci ta shiga gida ta tare da gajiyar da ta ɗebo daga location. A falo ta sami yaranta ko uniform ɗin makaranta ba su cire ba suna cin kek. Khalil waye ba ku kek? ta tambaya tana ajiye jakarta a kan kujera. Anti kyauta, kyauta? Zai ta ce, Momi ke ma ki je ki bata happy birthday za ta baki. Munira ta cire gyalanta ta yar a ƙasa tana faɗin don ubanta yau za ta sha happy birthday a wajena kuwa. Kyauta tana banɗaki Munira ta banko ƙofa ta shigo. Munafuka ina kike? Ashe kwartanci kike a gidana? Kafin kyauta ta sa sawa banɗakin ki har Munira ta banko ƙofa ta shigo. Allah ya sa ma ta gama wanka ta ɗaura towel. Ah! ta saki kara lokacin da Munira ta damki gashin kanta ta buga ta da sink. Jawo ta tayi a ƙasa har tsakiyar ɗakin tana zaginta. Don ubanki kwarcanci kike da mijina? Janara ne ya siya miki irin turare na? Kin yi kaɗan ne kishi da ke kyauta. Wallahi kin yi kaɗan. Kyauta ta fara ƙoƙarin ƙwace kanta daga rikon da Munira ta mata. Ki fara magana da na tafi Kano kin shiga ɗakin Janara? Me ya tsakaninki da shi? Ya taɓa kai ki hotel? A ɗaki na kuke abinku? Kyauta ta fara girgiza kai, ta kasa magana, saboda ta numfashi take ba ta magana ba. Naushi ta sake kai mata a fiska sai da bakinta ya fashe. Ba zan fa sake ki ba sai kin gaya min gaskiya. Wato Lover Girl har da su chocolate ake siya miki ko? Ta ɗauko chocolate guda biyu ta fara ƙoƙarin cusawa kyauta a baki. Kyauta ta fara yaguninta tana ƙoƙarin ƙwatan kanta amma Munira ta fi ƙarfinta. Mommy, al'amin ya dawo, muryar ya katse Munira daga abin da take yi. Yarinyar ta kalli abin da Munira ke ta ce, Mom, me yasa kike dukan anti kyauta? Sai na faɗa wa abba na. Ta bar ɗakin da gudu. Sai a lokacin Munira ta sake kan kyauta, ta mangaje ta ta fita. Fuskar ta ɗauke da wani munafikin murmushi ta ce, Al'amin me ya kawo ka gida yau Monday? Ba ku da lectures ne? Bani da lafiya ne. Jiya an bani gado a clinic shine da na kira Abba sai ya turo aka zo ka ɗauke ni. Daga asibiti ma muke da shi. Yana ina Munira ta faɗa a ɗan tsorace. Ya ce zai je police station. Au, ta sauke ajiyar zuciya. To Allah ya ƙara sauki. Ka shiga ɗaki ka kwanta zan sa a kawo maka abinci yanzu. Al'amin ya ce, Na gode, a bar abincin sai an jima. Munira tana shiga ɗakinta ta zauna a bakin gado tana tunanin mafita akan maganar kyauta. Tabbas zaman kyauta a gidan nan haɗari ne a gare ta. Karfa janaral ya watsa mata ƙasa a ido, karfa idanunta su rufe da batun janaral baya neman mata, ya bi gefe ya nemi kyauta. Ta dafe zuciyarta tana faɗin, janaral ba zai mata haka ba. Munira, Nasir ba haka yake ba, ba zai ci amanar ki ba. Saboda ta aikata laifin da take kokarin ɗaura masa, sai ya kasance zargin da take masa yana neman gindin zama a ranta. Mafita ɗaya ce a gare ta, mafita ɗaya ne zai dawo da farin ciki a gidanta. Dole kyauta ta bar gidan nan. Janaral ya fito daga police station ransa a ɓace. Ta ya za a ba da belin Madan Sale? Babbar criminal ce fa da bai kamata a ce an bar ta fito ba. Ya kamata daga kotu ma mika ta gidan kaso za a yi. Abin haushin ma ba za a fara sauraron ƙarin ba sai nan da sati hudu. Akwai mutanen da ba sa so a hukunta Madan Sale, wannan shine abin da ya fahimta. Daga station gida kawai ya wuce don ya je ya ga ya jikin al'amin sannan ya ga birthday girl ko ta ji daɗin kyautan da ya sa aka aika mata. Yanzu kam ta tafi Islamiyya ya faɗa a ransa lokacin da ya dubo agogo ya ga karfe hudu da rabi. Ya fito daga mota ya shiga gida yana tunanin me yasa ma bai ce mata kada ta je Islamiyya yau ba. To a wani dalilin zai hana ta zuwa? Babu kowa a falon ƙasa ya wuce sama yana ƙoƙarin cire agogon hannunsa. Ɗakin al'amin ya fara shiga inda ya tarar yana bacci. Malaria da taifod aka ce yake damunsa. Sai da ya masa faɗa sosai akan rashin kafa gidan sauro da bai yi ba a can hostel ɗinsu. Kai tsaye ya wuce ɗakinsa da mamaki sai ya samu Munira tana zaune a bakin gado tana kallon sa kamar dama shi take jira. Fara cire kakinsa yayi yana faɗin, "Ya gidan, na manta ban faɗa miki al'amin ya kira ni ba da lafiya ba. Na sa an ɗauko shi daga school. Ana batun birthday ɗin masoyiya, yaushe za a tuna da ni har a faɗa mini?" Juyowa ya ce, "Ban gane ba." Ta miƙe tsaye ta ce, ba za ka gane ba mana tunda irin turare ne kake siya kwartuwar da ka ajiye mana a gida. Enough Munira, Dariya ta saka har da tafa hannu. Sannu Romeo, har da siya mata irin turare na a gaishe da Sharif Idan kin gama haukanki, ki fita min a ɗaki. Hauka Nasir, ni ce mai haukan? Cabɗi, lallai. Idan kin shirya magana irin ta mutane ki dawo, ba na son hayaniya a kusa da ni. Wallahi baka isa ba. Ta sha gabansa. Ki matsa, zaki, ba fa zan lamunci irin wannan cin mutuncin ba. Ka kawo mana yarinya kana mata hidima kamar wata kishiyata? Ki matsa na ce, Ba zan matsa ba sai ka ce min za ka mayar da yarinyar nan azare. Ta je can ta zauna da iya. Matsa min. Wannan karin da wani murya mai izza ya faɗa sai da Munira ta tsorata ta ja baya ta bashi hanya ya fita. Ransa a ɓace ya bar gidan don ba zai iya tsayawa jayayya da ita ba. Idan ya biye ma zuciyarsa zai iya kai wa Munira hannu saboda irin munanan kalaman da ta jefi kyauta da su. Amma ba zai taɓa iya ɗagawa mace hannu ba, balle har ya dake ta. Gidan Alhaji Faruk ya wuce, dama akwai maganar da za su yi. Sun jima suna magana da Alhaji Faruk don sun kwana biyu ba su haɗu ba. Da Kalima ta zo gaishe shi sai ta fara korafin tun da ya ɗauki kyauta ya hana ta zuwa gidansu. Ai yanzu kan magana ta wuce. Nasir ya samu lafiya har ya fara zuwa makaranta. Tafiyarsa ce kawai take a ɗan karkace. Shi ne ma zai nuna maka ya taɓa jin ciwo. Shi ma kuma likitoci sun ce idan yana ƙara girma ƙafar za ta miƙe sosai. Janar ya ce kar ta damu shi da kansa zai kawo musu kyauta. Hajiya Ikilima ta yi dariya. Ɗazu da ta gama tsefe mata abin da janar da siya wa kyauta. Bayan tafiyar janar ta shiga yi wa mijinta gulmar, har da ce masa me zai hana ya shawarci janar ya auri kyauta. Wai wannan zai sa ya rike alƙawarin da ya yi mata na kula da ita da kyau. Alhaji Faruk ya ce, anya janar zai iya auren kyauta kuwa? Ka gwada ba shi shawara dai, ni dai sun dace, tunda dai Mareniya ce ai gara kawai ya aure ta ya taimaki Mareniya. Zan ɗan taɓa shi da maganar, amma zaki ra'ayin mace ɗaya gare shi kamar wani fasto, Gilima ta yi murmushi. Babu abin da zai burge ta sama da janaral ya auri kyauta saboda ta samu abin da za ta yi wa Munira gori. Munira ce kullum sai ta cika ta da wakar mijinta bai isa ya ƙara aure ba, ai ita ba za ta taɓa iya zama da kishiya ba. Hai tafsayin ikilima take a ce wai kullum mijinta yana sintiri tsakanin Abuja da Kaduna. Ƙawancen nasu dama duk na munafurci ne. Sai da aka idar da sallar magariba tukuna janaral ya dawo gida. Zuwa lokacin ya san zuciyarsa ta ɗanyi sanyi zai iya fuskantar Munira. A falo ya samu Khalil yana kallo ko uniform ɗin hadda bai cire ba. Ibrahim je ka canja kaya. Khalil ya mike da sauri ya bar falon. Har zai wuce sama sai ya ji gara ya saka ta a ido ko zai ɗan ji sanyi a ransa. Wayarsa ya ciro ya kira ta amma ba a ɗaga ba. Kira biyu amma ba a ɗauka ba. Kasa haƙuri ya yi kofar ɗakin ta ya fara kunkusawa yana kiran sunanta. Jin shiru ya sa shi juyawa sai kuma aka buɗe ƙofar. Kyauta? Sauran maganar ya makale saboda ganin ta da yayi a kumbure, ga ciwo a bakinta da goshinta, idanunta sun kankance saboda kuka. Me yasa miki Waye ta baki? Unkul barka da yamma ta faɗa da muryar kuka. Unkul barka da yamma ta faɗa da muryar kuka. Me yasa miki? Ya sake tambaya da ƙarfi yana kai hannunsa daidai goshinta. Bata ce komai ba, ba sai ta ce komai ba, ya sani aikin Munira ne. Bai saurare ta ba lokacin da ta ce babu abin da ke damunta ya kama hannunta suka fita waje. Asibiti ya wuce da ita zuciyarsa na tarare Shi da yake tunanin zai zo ya ganta cikin farin ciki sai gashi a ranar da ya kamata a ce tana cikin farin ciki sai gashi saboda shi an ɓata mata rai. Lokacin da suka dawo sai da ya tabbatar ta sha magani kafin ya raka ta daki sannan ya wuce sama. Yana shiga ɗakin Munira ya same ta tana waya. Nuna ta da yatsaye ya kira sunanta. Munira idanunsa jawur ya ce kar ki sake taɓa ta this is a warning ya juya ya fita ya bar munira da buɗe baki kada ku manta ku mana subscribe na gode